Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna rashin sa'a na marubuciya Asma Bafo wanda ni Maman Hanif nake karanto muku. Kar ya manta a danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Farin ciki ne ya kama su Umma suna ta kuskus sai su baki da umma su kalli salma su yi mata gwalo balaraba tana ta gwalo salma ta ce ubanki umma ta mike tana faɗa salma zo ki haɗa kayan ki koma wajen ubanki ni ina miki magana kina ci gaba ni sa'ar ki ce da aurenta zaki zage ta salma ta galla umma harara saboda rashin kunya ta shiga ɗakin ta ku ta kwaso kayanta ta kalli umma shekeke ta ce kin ci sa'a kin raine ni kuma ke kanwar baba ta ce wallahi da sai na batar da ke ta ja tsaki ta waje tana an bar gidan sai me sai ta ce umma ki bari mu karya yarinyar can wallahi tana miki rashin kunya ta ce ku kyale ta duniya ce ta je laura da gudu ta fice ta bu bayan salma tana mata ihu da gwalo tana mun kore ta dama mun faɗa miki sai mun haɗa miki tuku a haka za ki kare ga umma ta ce ga umma ta ce kuma ki je duniya ce za ki gani shikenan ta yi miki baki kin dinga gani kenan Salma ta saki kuka tare da cire takalmin kafar da ta jefa Laure duka biyun. lara ta kwashe takalman tana cewa na samu na kwalliya an gode a gaida baba. Salma tuni ta fice tana zagin umma haka kawai. Wasu na yau dama ta ce za ta je sukul bayan sun yi sallah asuba da azkar. Bacci suka koma tare da Farhan amma sai ta makara basu farka ba sai sha ɗaya. Ta miƙe zaune tana murza ido ta yaye bargon. Farhan ne ya farka ya ƙara riƙo hannunta. ya mai da ita ya lullube su ƙara yaye barkwanta cikin shagawa ta ce mu kana gani na makara ban je makaranta ba ko murmushi ya yana jin daɗi ya ce ni na san sha ɗaya ta yi tuni dama ba na so ki je yau muna bacci mu mai daɗi za ki wani tafi makaranta ko fa warkewa daga zazzabin nan ban yi ba tashi ɗaya ta sha kunu tana ɗaure fuska ta shige ban ɗaki murmushi ya shi ba wuce ɗakinsa ya wanka ya ci kayu cikin wata jallabiya kofi kala ita ma wasu na wanka ta ta fito cikin wani mini siket orange rigar ta black wata haɗaɗɗiya ta yan gayu har da wata hula ta yan gayu ta sa a kanta kyau kam ta yi shi sai zuba kamshi take yi kicin ta shiga tana soye-soyenta tana danna-danna a waya sai tunanin farhan take yi tana dariya ita kaɗai tas ya yi mata a waya suna gida ɗaya amma har da wani tas yana tambayar ta wai tana ina mayar da amsa ce ta ce mai tana kicin minti ɗaya sai gashi a kicin ɗin a bakin ƙofar ya tsaya tare da harɗe hannayensa yana shan kallon kwalliyarta yana mamaki wai husnan da ya sani ce take wannan kwalliya wacce take da da gaje da gaje da ita amma yanzu gashi ta fi ta yan birni masu ji da kansu ma wani irin burge shi ya ji ta yi ta yi mashi kyau sosai bata san ya shigo kicin ɗin ba kamshin turarensa ne ya sa ta jiyo ta gaishi ya matso yana kallonta dankalin in ta soya ta ajiye sai shi ma ya ɗauka ya ci ta ce wai ba ka jin zafi ne ya ce ai ni ba zan ji zafi ba da ke kike soyawa tana soya dankalin yana ci ya jawo kofi a kicin ɗin ya haɗa ti ɗinsa yana ci yana korawa da shayi ya ce zan je ofis umma tana can ita kaɗai a ofis ya kamata na je ko murna ta kama wasu na farin ciki ta ce a da lafiya ya ce ba rakiya yana kashe mata ido ɗaya kunya ta kama ta da gudu ta haura sama ta saman ta leko ta ce ya farhan ka kular min da kanka tana faɗa ta faɗa ɗaki da gudu wai kunya take ji dariya ta bashi ya fita yana dariya ya shige mota direba ya tashi suka wuce bayan husna ta gama aikinta da komai ta wuce wajen su balaraba suka dinga zuba hira suna ta dariya faran bai fi awa biyu da zuwa ofis ba tunanin na ya hana shi sakat. Ya kasa komai kawai ita yake son gani. Sai ya haɗa Umma wayo ya kira ta a waya tana ofis ɗinta. Ya ce Umma zazzaɓi ne na ji ya fara damun. Ba jira Umma da kanta ta sa direba ya kai shi gida kamar yaro. Tun kafin ya so gida ya kira wasu na waya. Ya wani makale murya yana makyarkata kamar mai suma. Da sauri ta ce lafiya? Ya ce zazzaɓi ne gani nan Umma ta ce na dawo gida. Zamburu suna ta miƙe a ruɗe ta ce da sauƙi jikin ko? Ya ce to gashi nan dai sai hakuri. Hawaye ne ta ji ya ciko idanta. Ta ce to bari na koma ɓangaren mu. Toya ya ce ya kashe wayar yana murna. Yau ma zai mata wayo irin na shekaran jiya. Balaraba ta tambayi na lafiya. na ta ce Farhan ne. Zazzaɓin ya dawo masa kamar na ran nan. Bari na tafi. Allah ya sauke suka furta tare da cewa lalle wasu ke ma dai ki da wayo wallahi. Baki san halin maza ba. wasu ta ce faran dina baya ƙarya ni wallahi nake ware zazzabin ya da jikina. Tana faɗar haka ta ce na tafi sai gobe. Baki buɗe saura ta ce wannan ita ma ya jona mata maitar maza. Kalli yadda ta wani ruɗe ai wannan ta alama duk shekara za su ringa haihuwa. Tana koma bangaren su fara ne shigo kamar ɗan giya yana layuwai zai faɗi. Da sauri Husna ta isa inda yake ta rungume shi tana hawaye kaɗan. Hankalinta a tashe ta fara sannu tana tattaɓa jikinsa. Ta ji jikin nasa sanyi kalau babu zafi. Ta ce wannan wani irin zazzaɓi ne. Ta kyara ce wata rana haka nake yin shi ba zafi. Sanda ba kya nan ma haka na dinga yi jikina sai ya yi sanyi. dakta ya ce damuwa ce damuwa haka take dama sai ka ji jikin babu zafi. Allah sarki na sai ta yarda taimaka masa zuwa ɗaki ya kwanta. Ya ce ka sha maganin ka kuwa? Kai ya ɗaga mata wai'i. A hankali ya ce cire min kayana. Haka ta cire mishi jallabiya daga shi sai singileti da turoza. Ya ce ta kyale shi haka. Wasu da sai sintiri take yi yana kallon ta hankalinta tashe take yin komai. Ya ji daɗi sosai yadda ta damu da shi ashe tana son sa haka. Muryarsa ta ji ta alamar zazzabi ya ce zo ki taya ni kwanciya. ko zan fi jin sauƙin jikin nan da wuri. Ba ɓata lokaci ta ce mushi to, tana dai jin kunyarsa haka ta ƙarasa jikin gadon ta haura. Ya buɗe bargon ta shige ya jawo ta tare da makalle ta. Haka ya ci gaba da makyarkatar ƙarya kamar mai zazzaɓin gaske. Ita da duk ta ta gaske ne haka take ta jero mishi sannu. Macci ne ya kwashe su mai daɗi, ba su suka farka ba sai dab da azahar. A gaggauce Husna ta yi ta shiga ta je ta wanka ta fito. Tana dawowa ta tarar shi ma ya yi wanka ya shirya. Murmushi ya yi, murmushi suka sakar wa juna ce kin yi kyau. Ta ce na gode a kunyace. Shi ma ya yi shirinsa cikin wando tirikwata da riga, silba kala. Da riga ita ma fara kal. Yunwa nake ji ya furta ba tare da ya kalle ta ba. Ta ce ka yi sallah azahar ina zuwa. Gyaɗa mata kai ya yi, yana ta murmushi shi kaɗai. Kitchen ta shiga tare da ɗora abinci mai sauƙi. Wasu da murna take zazzabin Farhan ya sauka. Miya kwai ta yi da kuskus ta sha nama da kayan lambu sai lemo da kuma farfesun kaji. Ta shirya dining. Yana cin abincin yana kallon ta cike da so da ƙauna ita ma haka. Wani azabar sansani ke ƙara ratsa ta. Sai wani kallon ƙauna suke sakarwa juna. Kwanan su ma biya a ƙauye amma duk sun damu kansu ga munafuncin 'yan gidan. burinsu su zauna a tsakar gidan suna gulmar sumawa masu hassada suna ta allah ya ƙara cikin matan gidan rahinatu tana gulma ta ce allah ya ƙara wai su da suna birni suna yi wa mutane kallon banza ko zuwa ƙauye ba yi to yanzu gashi daga ita har yaransu an yi waje da su mariya ita ma babbar mace ce ta ce yo ai gashi an dawo dole mu ɗin dai wajen mu aka dawo Yau ba kokon safe da na kai musu kaɗan na basu, amma kin ga yadda suka kurɓe shi, da a ce da ne wallahi ba za su sha ba. Wata ita ma ta ce can ga Amina ita ma mara kunya yau ina rashin kunyar tata. Haka suka dinga zagin ne sai ba suna ji babu yadda suka iya. Mama tana zaune cikin yaranta har kebi ta ce ba komai akwai Allah, amma laifinmu ne gaba ɗaya. Ban gane laifinmu ba, ni sai ba ta tambaya. Mama ta ce zuga babban mana, lallai sai mun samu kuɗi mun shiga daula. Muka nuna son zuciya muna nuna bambanci tsakanin yaranmu. Mun raina abin da Allah ya hore mana muna cikin rufin asiri. Komai muna da shi amma muka ce dole sai mun zama masu kuɗi mu ma. Muna hangen na sama da mu ba ma hango na ƙasa da mu. Muka raina to gashi gidan ma da muke raina yanzu ya gagare mu. Da ba mu zuga babba ba ai da ba zai ƙara aure ba yanzu kuɗin da aka samu kwandala babu rabon mu a ciki sai wata can ita take shan daɗi amina ta ce wallahi haka ne shi yasa aka ce wani hanin ga allah baiwa ce kebi ma ya ce dama idan kana neman takalmin sawa ba ka da shi to wani ƙafar da zai sa takalmin yake nema sun dade suna jajanta wa juna cike da nadama da da na sani abinda su ma ban sani ba gidan da suke Abin da su mama ba su sani ba gidan da suke da dangin yaran gidan maza da mata. Barayi ne, ba dama ka ajiye abu sai su sace. Mata da mazan yaran haka suke. Ko ba kuwa aka yi tana ajiye jakarta tana barin wajen kafin da dawo sun kwashe mata kuɗi. Ta kan kebi suka fara ya ajiye wayarsa da kwamfuta ya tafi zaga gari. Kafin ya dawo ba waya ba laptop. Aka neme su aka rasa dole ya haƙura. ana haka su mama da samina suka kulle ɗakin suka suka shiga makwabta gaisa da yan uwa aiko suka farke kwaɗan ɗakin wayoyin su amina kaf har ta mama sun jona caji suka kwashe tas suka gudu ba a san su waye ba mama suna dawowa kebi biye ce an muku abin da aka yi min tunda na ga an farke kofofin nan Aiko suka duba wayan ba wayoyi ba ta saki kuka Da ƙyar ta tara kuɗin makarantar ta ta siyi waya, amma aka sace mata. Amina kasa magana ce saboda takaici. Washe gari da sassafe na ta shirin zuwa makaranta faramai sani ba yana baccinsa. Ta yi wayo ta zare jikinta a hankali. Farka ya tare da bude idonsa a hankali yace, makaranta za ki tafi ko shine ba za ki tashe ni ba. Murmushi ta ta tsuguna tana ɗaure kambas ɗinta ta ce kai ne za ka sa na makara abincinka yana dining. ya ce shi kenan ga kuɗin break nan ki duba nan ki dauko ya ce shi ga kudin break nan ki duba ki ɗauki wanda zai ishe ki ya furta tare da cewa zan zo makaranta sai ka zo ta furta tare da ficewa da sauri bayan ta ɗauki ɗari biyar a gurguje ta shiga gurin umma ta gaida ta da su balaraba sannan ta shiga mota direba ya kai ta makaranta Tun da ta fita Farhan bai sake komawa bacci ba kawai tunanin wasu na yake yi. Yau ma ya je ofis amma bai wani daɗe bai sa direba ya tuka shi zuwa makaranta su suna. Wacce bai taɓa zuwa ba ko da ya je wajen firinsifal ko da ya je wajen firinsifal ya fara zuwa. Firinsifal ya ce ka jira kaɗan yanzu ma za su fito break. Bai fi minti uku ba suka fito break ya hango Husna tana sayan aya da agwaluma. ya tura mata wata ɗaliba ta kira masa ita ɗalibar ta je wajen da ta ce ga wani can ya ce ki je kallon wajen da ɗalibar ta nuna mata ta kawai ta hango farhan ɗinta ya ci gayu cikin wani yadi mai sheken kyau da tsada hannunta ta ɗaga masa daga nesa tana dariya shi ma ya ɗaga mata yana ya fito ta wai ta zo ayar ta karɓa da agwaluma ta tako zuwa inda yake tana murmushi Tana zuwa ta masa sallama ya amsa tare da riko hannunta ta zaga ta shiga motar. Ta zauna shi ma ya shiga gidan baya gefenta. Direba kuwa tuni ya fita ya ba su waje. Me kike siya? Me kika siya? Ledar ta bude masa tana dariyarta ta ce aya ce da agwaluma. Ta ɗauko suga a cikin jaka ta ce ka gani? Da shi nake zuwa makaranta idan na siya agwaluma ta. Sai na dinga zuba mata suga a ciki sai ta ƙara zaki na sha. murmushi da ke ƙara mu murmushin da ke ƙara masa kewaye sakar mata wanda sai da ta tsaya tana kallon shi idanta ya hura mata da bakinsa da sauri ta janye idanta a kansa ayar ya karɓa ta da ɗaukan kwallo uku ya ci ledar ta ƙawo ya mika mata wacce jike take da kaza gasasshiya da lemuka tare da ice cream manyan roba ido ta buɗe tana murna din ni kaɗai wannan sai dai mu ci da ƙawayena amma ta yi min yawa jikinsa ta faɗa ta rungume shi a kunna ta raɗa mishi na gode ta yi dama mana kya yi min godiya tun da kin gudo makaranta kin bar ni Husna ganin har an koma aji amma Farhan ba shi da niyyar tafiya sai bata mata lokaci yake. Da sauri ta balle murfin motar ta ɗauki ledar ta da sauri ta balle murfin motar ta gudu da ledarta tana ɗaga mishi hannu yana ta dariya sosai wasu na tana mugun burge shi komai ta kyau take yi mishi karfe biyar ake tashin su yau yana so zai ɗauko na da kanshi shi yasa ya dade a ofis umma tana ta murna ya fara sabawa da aiki kuma yana yi sosai yadda ya kamata har ya ma fita shi kaɗai yau ya ce zai tuka motar umma tana ce masa kaga kwanan nan ka koyi motar nan dan Allah ka yi tuki a nitse dariya kawai umma ta bashi domin tun a ture ya iya mota kawai a nan ne dan kar ya yi tuki gata ya yi mishi yawa sai ya nuna bai iya ba cikin kwarewar tukinsa cike da nutsuwa ya isa makarantar su husuna a wata sabuwar motarsa ta gaske mai azabar tsada kowa kallon motar yake yi fakin ya a makarantar ya ga husuna da ƙawayenta maza da mata Mata uku maza biyu manyan yara masu kuɗi suna hira, suna ta dariya. Ɗaya a cikin mazan yana ta kallon Husna tana dariya, ba ƙaramin kyau dariya ke mata ba. Kici ya kama Farhan da ke mota, wai tana dariya wani yana kallon ta. Dama haka take yi kullum. Kafin ka ce me ya shi ɗan ya ziga shi. Gaba ɗaya ya burkice. <coughs> Husna tana hango Faran cikin mota da sauri ta yi wa ta sallama tare da cewa sai gobe. Ga mijina can ya zo ɗauka na. Sai da ta zo za ta shiga cikin fushi ya ja motarsa ya fita daga gate ɗin ya bar Husna a tsaye. Allah ya sa hankalin mutane baya kansu. To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce ku kamar kullum mama Halim nake cewa a yi saurare lafiya.